الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin suratul taura aya da 61 wanda ayoyin da suka gabata Allah madaukakin sarki ya bayyana wato hatsarin munafukai da kuma ire-iren da suke na suka da batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma mu'minai waɗannan ayoyin ma haka ne Allah madaukakin sarki yana bayyana irin miyagun maganganu da suke danganta ma annabinsa Allah madaukakin sarki ce wa hun ai daga cikin munafukai in akwai na na nabiya akwai waɗanda suke wato asalin cuta ma annabin Allah suna gaya mishi maganganu na ɓatanci, wato da kuma suka suna cewa wa kuluna huwa kudun suna cewa ai shi wato mai karban gulma ne yana kasa kunnansa duk abin da aka zo aka faɗa masa sai zauna a kai haka suke faɗa wa ya kuluna huwa udun ai suna cewa duk abin da aka gaya masa sai ya gaskata kuma alhalin su idan suka zo suka mishi rantsuwa to su ma sai ya gaskata su don haka suka ce baya bambancewa tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya Wa ya suka ce duk maganar da aka kawo mishi yana karba wannan kuma suka ne sai Allah ya ce ka gaya musu ulhuwa kairin qul khairin lakum eh abin da yake sauraro din ma'ana shine mafi alkhairi fiye da abin da ku kuke faɗa kuma shine alkhairi a gare ku ma domin me domin ya san me gaskiya daga wanda yake faɗan ƙarya duk wanda ya faɗi ƙarya Allah yana sanar da annabinsa duk wanda kuma ya faɗi gaskiya Allah yana sanar da annabinsa na haka duk wanda ya zo ya yi ƙarya ɗin ma munafiki ne Allah ya sani kuma manzansa ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi shi yasa da sun zo ma baya ce musu komai in suka zo suka ba da uzuri suka yi ƙarya sai ce ku tashi ku tafi kuma sai su nemi a roƙan musu gafara Allah zai ce su je ya roƙan musu Allah ya ce musu to Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu cewa qul udhunu khairin lakum domin yu'minu billah shi manzon nan sallallahu alaihi wa sallama ya ba da gaskiya ga Allah madaukakin sarki wa yu'minu lil mu'minina kuma shine gaskatawa ne da abin da mu'minai suka zo mushi da shi domin ya san cewa mu'minai ba sa mushi ƙarya Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓaɓɓu ne kuma masu adalci ne adilai ne shi yasa ba a cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun masa ƙarya ba sa yin ƙarya saboda Allah madaukakin sarki ya zabe su kuma sun kai matakin da suna jin tsoron Allah madaukakin sarki akan su yi ƙarya ko su koye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda sun san cewa sun yi hakan ma Allah zai bayyana to shine Allah ya ce ka gaya musu da suke faɗa din nan shi alkhairi ne a gare su haka nan kuma domin muminai suna ba da gaskiya ya ba da gaskiya da Allah kuma yana gaskata muminai ne wa rahmatun kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam din nan rahama ne jin kai ne wato lil ladina amanu minkum ga waɗanda suka ba da gaskiya daga cikin ku da haka wanda suka yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wato mai jin kai a gare su kamar yadda Allah ya bayyana ayoyi da yawa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hakanan bil mu'minina raufur rahim shi mai jin kai ne mai afuwa ne da ga mu'minai kuma shi hujja ne akan kafirai shi yasa Allah ya ce wallazina yu'duna rasulallahi lahum azabun alimun lalle wanda suke musguna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke wato danganta mishi abin da bai dace ba suke aibanta shi to wannan azaba tana nan tana jiran su kamar yadda Allah ya ce innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirati wa adda lahum azaban azaban muhina wanda suke musguna ma Allah da annabinsa su soki sa su gaya masa abin da suka ga dama to lallai waɗannan rayuwarsu tana cikin hatsari kuma Allah ya musu tanadin azaba mai girma to sai Allah ya bayyana abin da suke faɗa da suke cewa uhun din nan ba haka bane Allah ya ce ya halifuna billahi li yurduku sai su zo su rantse muku da Allah domin ku yarda da su suna neman yarda ku Allah ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu in kano mu'minin in dai da gaske su mu'minai ne to su nemi yarda Allah mana ba ta mutane ba ma'ana su gaskata zancensu da Allah da kuma annabinsa in dai har su mu'minai ne a da yana cewa an ambata musu cewa wani mutum daga cikin munafukai ya zo yana cewa wallahi waɗannan su ma'ana shugabanninsu kenan su ne shugabanninsu kuma zaɓaɓɓunsu kuma ai abin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in shi in ji shi kenan shi munafiki yace shine yafi lalacewa yafi sharri fiye da abinda jaki yake kukan jaki sai wani mutum daga cikin musulmai ya ji magana da ya faɗa ta zo kunnensa shi kuma sai ya ce wallahi inna ma ya ƙulu Muhammadu da haku da ni kuma na rantse da allah abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine gaskiya kai kuma kai ne ka fi lalacewa fiye da jaki gara jaki da kai ma'ana mumini ne ke faɗa wannan magana to sai aka je aka bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama labari faga abin da ya gudana tsakanin wani da wani sai ya ce ma munafikin me yasa ka faɗi maganar da ka faɗa sai ya fara tsinuwa yana rantsuwa ce wallahi shi bai faɗi haka ba shine yahlifuna billahi lakum liyurdukum sai su rantsuwa da Allah abin da suka faɗa gashi ya faru amma sai su rantse da Allah to yanzu ko kai ne mumini mutum ya zo ya rantse ma da Allah ai shi kenan ka karɓi magana domin ba ka tunanin cewa mutum mumini wanda yake sallah ma'ana guda biyar ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe zai ma rantsuwa a kan kare na za ka ɗauki zahirinsa ne to haka sun faɗi maganar amma sai su zo su rantsuwa da Allah suna masu ƙaryatawa to da ya faɗi wannan maganar kuma ga musulmin yana nan a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan muminin nan buɗan bakinsa sai ya ce ya Allah ka gaskata mai gaskiya ka karyata makaryaci sai wannan aya ta sauka kaga waye gaskiya kenan muminin ne gaskiya Allah sai ya faɗa abin da suke faɗa Allah ya ce yahlifuna billahi lakum suna muku rantsuwa da Allah ne yurdukum dan ku yarda Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu shin ba su san cewa annahu man yuhadidillaha wa rasuluhu. cewa duk wanda ya saba ma Allah yayi kiyayya da Allah da manzansa fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha cewa wutar jahannama ita ce makomar sa ba zai dawwama a ciki har abada ai zalika al-fizyu al-azim wannan shine mafi wato kaskanci wanda yafi komai girma to sai Allah ya sake cewa ya hadarul munafiquna su munafiqan nan koda sun yi wannan abun kuma idan suka koma sai su ta fargaba sai su ta jin tsoro suna ce Allah ya ce ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubi in sun yi rantsuwar suka yi abin da suka yi kuma koda sun koma hankalinsu baya kwanciya sai su je su yi ta razana suna fargaba suna ganin Allah zai saukar ma da annabinsa abin da ke cikin zukatansu kuma haka ne Allah yana saukar ma da annabinsa shine ya saukar da suratul munafiquna ko idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun haka nan Allah yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sayaqulu laka al mukhallafuna min al a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana Allah yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim duk abin suke ne to abin da suke fargaba din kuma haka Allah ya saukar da shi domin suna fargaban in sun yi ƙarya Allah ya sanar da annabinsa to kuwa sai Allah yake sanar da annabin nasa Allah ya ce kulka gaya musu cewa istahzi'u in ma za ku yi izgilancin ne za ku yi wulaƙancin ne za ku yi ma'ana cin zarafi ne ga addinin Allah ɗin ku aikata inna Allah mukhrijun ma tahzaruna Allah sai ya tozarta ku abinda suke gudu in Allah ya ce sai ya bayyana shi mujahid yake cewa abin da suke faɗa shine idan suka keɓanta a tsakaninsu sai su dinga cewa kai kar Allah sai zo ya tona abin da muke faɗa sai kuma Allah ya tona abin da suke faɗa domin ba abin da yake buyan ma Allah madaukakin sarki da haka Allah ya ce kul gaya musu cewa istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzamun ai duk abin da kuke Allah zai tozanta ku kuma Allah zai bayyana shi ne kamar yadda Allah ya ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu abghanahum yanzu wadanda suke da wannan cuta ta munafurci a zuciyarsu suna tsammanin Allah ba zai fito da wannan abin bane a gani har yadda Allah madaukakin sarki yake gaya ma annabinsa walau na sha'u la fa la araftahum bi simahu ai inda Allah ya so Allah ya ce launa sha'u la arainakahum da mun nuna ma kasu ɗaya dayan su la yace wala ta'rifannahum bi simahum zaka san su da alamomin su Allah ya bayyana alamun su dan haka idan munafiki yazo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana annabi ya sani saboda me saboda Allah ya gaya mishi ga sufofinsu. su haka da zaran sun zo sun yi magana ya san su waye haka ba abinda Allah ya koye masa shi yasa ake kiran wannan surar al-fadhiha mai tozarta domin ta tozarta munafikai duk abin da suke a boye ko har na cikin zukatansu ma Allah yana bayyana wa, kamar yadda zai zo a aya ta gaba Allah ya ce wala in sa'altakum idan ka tambaye su ya kai annabi cewa me yasa kuke aikata irin wannan abin me yasa kuke furta irin wannan maganganun me suke faɗa amsa su shine la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sai su ce ai zaulaya ne ba wai magana gaskiya muke faɗa ba wannan kuma ayoyin sun sauka ne akan wani daga cikin munafukai wata rana sai ya tashi yake cewa ni ban taba ganin makaranta in an ce makaranta a wannan lokacin ana nufin masana addini yace ni ban taba ganin makaranta irin na wannan zamani namu ba ga sunan cikin su ma'ana ba abin da yake damun su illa kwaɗayi haka nan kuma harsunan su duk ƙarya ne ta cikata sannan kuma idan aka zo yaƙi sun fi kowa tsoro yana faɗan wannan maganar sai maganar ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa ko da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi Ɗan Umar ya ce wallahi ina ganin mutumin da ya faɗi maganar Ya zo ya kama linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ma yana yana tuntube da duwatsu yana cewa inna ma kunna na kodu wannan abu ai wannan maganar na faɗe ta ne a cikin wasa ai ba da gaske nake ba sai Allah ko ya saukar da aya wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna na kodu wannan abu Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah madaukakin sarki ne da kuma ayoyinsa da manzansa kuke wato asalin yi musu izgilanci to yin izgilanci ga Allah da ayoyinsa da shari'arsa da manzanninsa da duk abin da ya shafi addinin Allah abu ne wanda yake wato irin hali na munafikai kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci kamar yanzu misali mutum ya dinga ganin cewa ai shari'ar musulunci ta zamanin dace kaza yi masu irin wannan tunanin, sai ce ai zamanin shari'a yanzu ya wuce shari'a a da ne zai dinga cewa ana ana hukunci irin na na cin zarafin mutane na yanke hannuwa da sauransu wanzu aka ga sun zo suna sukan shari'a ko to irin wannan izgilanci ne aiki ne na munafukai yana iya kai mutum zuwa kafirci domin irin waɗannan da suke faɗan maganganun nan su ne Allah ya saukar musu da aya Allah ya ce la ta'tabiru ba ku da uzuri maganganun nan da kuke faɗa Allah ya ce ba za a karɓi uzurinku ba domin kad kafartum ba da imani wannan maganganun sun kai ku ga kafirci bayan imani da haka mutum yana iya fita daga musulunci wajen yin izgilanci ga addinin Allah kamar misali wasu wanda za a kawo musu a ce ah, ma'ana ga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunna sai ce a ah, ai wannan ba akan mu take ba ko mutum ya ga wani yana taƙaita tufafinsa ya mayar da shi abin izgilanci ko ya ga wani yana raya suna ta barin gemu ya dinga tsokanansa ko yana masa wani abu to duk ire-iren wannan abin ya shiga cikin izgilanci da addinin Allah ya shiga cikin izgilanci da addinin Allah saboda haka duk abin da ya shafi shari'a ta Allah ne ko addinin Allah ne ko littafin sani ne ko annabawansa ne ba a so mutum ya yi wani abu wanda yake zai zama na kaskantarwa ne gare shi domin wanda yana iya kai mutum zuwa ga kafirci yana iya kai mutum zuwa ga kafirci Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya ce in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah ya ce ko da mun yafe ma wasu daga cikin ku to akwai waɗanda kuma fa Allah madaukakin sarki ya ce sai an musu azaba ba komai yasa za a musu azaba ba saboda sun kasance wato asalin kafirai da haka za su zamanto ba komai ba tamkar kafirai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya siffanta munafikan ya suke Allah ya ce almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd munafikai maza da munafikai mata yace sashin su sun shiga cikin sashi ma'ana bakinsu ɗaya ne tafiyarsu ɗaya ne halakarsu guda ɗaya ne duk ɗaya suke shi ya ce yi ce ba a zuhun min ba abi ba ma ce su auliya ku ba abu ne domin ba masu taimakon juna ba ne domin kaga mumini in ya ga ɗan uwan shi mumini zai fada cikin halaka ne yake ya jawo shi ko kuma idan ya ga wasu ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau sai ya yi ƙoƙari ya nisance su to munafukai ba haka suke ba su ba sa umarni da kyakkyawa kuma ba sa hani akan mummuna Allah ya ce to ai ya amuruna bil munkar asali ma dai suna umarni ne da mummuna abu akwai mummunan abin da ya wuce a zo a zagi addinin Allah akwai mummunan abin da ya wuce a ci zarafin annabin Allah ko a gaya masa magana ta batanci aga babu abin da ya kai haka kuma wannan kamar yadda bayani ya gabata ya shafi duk wani al'amari na addini yanzu kamar misali masu yin isgidanci ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sun shiga ciki wani zai zo ba abin isgidanci isgidancin shi illa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani kuma bai da abin da ya wuce isgidanci illa littafin Allah sai dauki alqur'ani ya dinga mayar da shi kaman abun wasa akwai masu yin haka saboda haka wannan abu ne wanda yake hali ne na munafukai to Allah yake cewa ya amuruna bil munkari su munafukan nan suna umarni ne da abin da yake mummuna wanda yake mara kyau wayan hauna anil ma'ruf kuma duk abin da yake kyakkyawa ne sai su hana su kar ai shine Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin suratul munafiqun suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi ai kaga hani ne akan abu mai kyau To in ma kun ga waɗanda suke da bukata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ba su ce la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaku Allah ce walillahi khaza'inu samawati wal ardh su haka suke ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf su kuma mu'minai kaga aka sun su ne ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar da haka duk mutumin da zai ga mummunan abu ya ce a aikata zai ga kyakkyawan abu ba zai ce a aikata shi ba to wannan yana da siffa ta munafikai duk abin da kaga abu mara kyau ne ka hana shi da abin da kaga kyakkyawa ne ka yi umarni da shi me ya kai banu isra'ila zuwa ga halaka irin wannan ne Allah ya ce kanu la na hauna an munkarin fa'alu mummunan abu in sun gani ba sa hana ba sa hana mummunan abu wannan zuffa ce ta munafikai Allah ya ce wa yaqbiduna aydiyahum ga su kuma da mako ma'ana sai su noke hannunsu duk sanda aka zo na aikin alkhairi sai ka ga ba sa son cirewa ba sa son bayarwa sai sun ce to ai Allah madaukakin sarki shine mai azurta bayi ya zai kuma nema abu a wajen bayinsa sai su fake da wannan shubuha din sai ce to ai Allah an ce shine arwazaqu mai azurta to yanzu me zai da abin hannun mutane kuma wannan hali ne na munafikai da haka suna matse hannunsu ma'ana suna da mako suna hanawa in an ce ai aikin alkhairi ba za su sa hannunsu ba ba sa ciyarwa shine wa yaqbiduna aydiyahum Allah ce nasullaha fa nasiyahum sun mance da Allah sun mance da alƙawarin Allah sai Allah madaukakin sarki ma'ana ya rabu da su domin Allah bai mantuwa ko annabi Musa da Fir'auna yake ce mishi meye labaran mutanen da suka gabata kada yake cewa ilmu ha inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wa la yansa da haka anan mantuwa da Allah yace nasullaha fa nasiyahum ba wai Allah ya manta ba a'a Allah madaukakin sarki ya fita al'amarin su mana ya rabu da su haka za ta tafiya cikin halaka kaga mumini ne yana bi yana gyara yau yayi tuba ya gyara sai Allah ya daura shi akan hanya to amma can tunda sun sake hanya Allah ya sake su shine nasullaha fa nasiya shine Allah yake wala takunu kalladina nasullaha kuma kada ku zamanto kwatankwacin waɗanda suke mancewa da Allah mutum ya mance da ambatan Allah mutum ya mance cewa zai sadu da Allah Allah yake kar ku yi wannan domin duk wanda ya haka Allah zai mantar da shi har ma ya zama mutum a rayuwarsa ma bai san abin da zai mishi amfani ba wannan shine hatsarin duk wanda ya fita sha'anin al'amarin Allah madaukakin sarki yayi watsi da shi ya juya mishi baya to Allah madaukakin sarki zai mantar da shi ma abin da zai amfane shi na rayuwa sai ga duk abin da zai amfane shi a rayuwarsa bai san yayin shi ba duk abin da zai aikata abu ne wanda yake mara kyau Allah ya tsare amin to sai Allah ya ce lallai innal munafiqina humul fasiquna lallai munafikai sune waɗanda suke masu fita daga cikin biyayyar Allah madaukakin sarki masu shiga cikin hanya wacce take tabata ce to me sakamakon su Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nar jahannama khalidina fiha lallai munafikan nan mazan su da matan su da ma kafirai Allah ya musu tanadin wutar jahannama sai sun dawwama a cikinta shine Allah yace, ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira su suna ma ƙasa da kaburai Allah ya tsayo cewa lallai munafikai fi darkil asfali minan nar suna can karkashin ƙasan wuta ranar tashin alkiyama kuma ba za su samu mai taimakon su ba saboda abin da suke aikata na munafurci Allah ya ce hiya hazbuhum wannan wuta ɗin dai ita ce makomarsu ita ce kuma abin da za su samu ta ishe su azaba wala anahumullahu kuma Allah ya nesantar da su ya kore su daga rahamarsa wala hum azabun muqim kuma suna da azaba wacce take ta dindindin shine muqim in an ce insan aqama fi makan mutum ya zauna a wajen da bai rabuwa da shi to su wala hum azabun muqim azaba wacce take ta dindindin ta ta aure su sun aure ta babu rabuwa da ita to sai Allah madaukakin sarki ya ce na min qablikum ma'ana abin da ya shafi waɗannan munafukai din ba komai bane illa irin abin da ya shafi al'ummar da suka gabace su sune yahudu da nasara Allah ya ce kanu ashadda minkum quwwatan ai sun fi ku karfi in na gangar jiki ne wa aksara amwalan kuma sun fi ku yawan dukiya wa auladan kuma sun fi ku yawan yayaye fastamta'u bi khalaqihim Allah madaukakin sarki yace sai suka ma'ana yi watsi da addini suka mayar da shi abu wanda yake ba komai ba suka koma suna more rayuwarsu suna jin daɗinsu suka watsar da addini kamar samta'an labina min ƙabli bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka yi haka da addininsu suka ƙaryata annabawa wa kuntum kallabi khadu Allah ya ce abinda suka kutsa kai suka shiga na halaka kuma kuka kutsa shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da al'umman nan yake cewa la tattabi'unna sunana man qablakum lallai sai an samu cikin al'ummar nan wanda za su dinga bibiyar irin abin da yahudu da nasara suke bi taki taki duk inda suka taka al'umman nan sai ta yi irin wannan abu yake cewa har da za su shiga wato asalin eh, kogo ko rami na abin nan dabba mai cutarwa to kuma kuna ganin halaka ne amma sai sun shiga wannan shine abin da wasu halin musulmi yake a yau kenan da ana taron kokowa a kasashen turai yanzu ta koma kasashen su ma suna kwaikwayon hmm. ko a ina da ake taron kokowa a ƙasar turai yanzu a yi hake ana yi a jidda ana yi a dubai ana yi a ina ne ana yi a ko'ina a haulala ko ta ina ne wannan ai shi ne da tattabi unna suna da masu ana yin rawa da waka a kasashen turai ziyara kasashen musulmi haka abinda annabi ya fata ne haka masu sallalo suna ne ya fata kuma abin ba halaka ba ne za a ɗebo mawaƙiya daga can ƙasashe turai a kawo ta ƙasar laraba ta zo waƙa ko ba ana yi ba to shi ne suna na man ƙabla kun shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya duk abubuwan da ya faɗa suna nan suna faruwa ɗaya bayan ɗaya ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa zai faru face sai ya faru sai dai lokacin shi bai yi ba yanzu wa ya taɓa tsammanin za a ɗebo 'yan kokowa a kai su ƙasar musulunci misali ƙasar saudiya wa ya taɓa wannan tsammani ta za na ganin wasa ne na kafirai ko to sai ga shi ya shiga ƙasar musulunci wa ya taɓa tsammanin za a ɗebo mawaƙa wanda za su tara mutane ana waƙa ana tsaraici ana batsa a kawo su ƙasar musulunci to shine da suna na man qablakum wannan shi ne tafarkin wanda suka gabace Yahuda ka suka yi ta yi to yanzu ana ta bibiyan tafarkin Yahuda. duk abin da suka yi sai a ce sai an yi duk abin da suka yi ake yi in suna gida manyan-manyan hotel-hotel wanda ake shashanci da abin nan gashi an gina a kasashen musulunci giya da suke sha gashi nan tana shigo a kasashen musulunci akwai hatsarin da ya fi wannan to lallai rayuwa al'umma tana cikin hatsari wallahi kai da kake cikin ajirka wani lokacin mutum yana gani yana cikin wahala da kunci wallahi ya kuma alkhairi zaman ka a nan ya kuma alkhairi domin hatsarin da kake ciki yanzu kai kana ganin giya kana ganin irin wannan abubuwan kana kaurace musu wani yanzu an kai can dubbaran abin yake dan bai san hatsarin shi ba to kai da kake nan kake kaucewa abu wani lokacin fitinar da take cikin nan kake kauce mata to ila inda su ne aka ɗebo wasu su aka kawo su nan da tun da sun tsunduma ce kaga wannan hatsari shi yasa tun farkon fitowar irin abubuwan satellite din nan malamai masu tsoron Allah kai yi ta jan hankali suka ce abin ba wai yanzu bane tasirinsa su ibnu baz Allah ya ji kansu sun yi ta jan hankali akan wannan abu ce wannan abubuwan da ake kawo gidaje ana sawa ana kamo tashoshi ana nuna ma mutane a ce wannan a ce wannan suka yi tabbatawa ana ganin sun tsananta to gashi sakamakon ya zo duk wannan shine sakamakon abin saboda kai abinda kake ganin zaka hana a waje an shigo ma da shi cikin gida baka san san da yake tasiri yake shiga ba shi yasa da zaran wannan abin yana shigowa kasar musulunci ana cewa yau gashi an sake za a yi kokowa za a yi waka in ta ga al'umman da suka fito a ƙasar saudiya za ka yi mamaki saboda mai already an riga an yi plan ɗin abin da aka yi plan ɗin shi an riga an kame zukatansu da wannan abubuwan tun da ko mu a cikin daki yana ganin abin da yake gani da haka dan abin ya zo mishi ba bako bane a wajen sa, ba bako bane shi yasa malaman nan suka tsaya suka tsaya amma an fi musu sai Allah madaukakin sarki ya karbi kyakkyawan aikin da suka yi don su sun isar da sako dama za ka iya ma mutum wa'azi amma ba dole ka sa ya ba abin da yake a kai ba yau na san da irin su ibnu ba suna nan ila ba za su iya bakin ciki zai dame su na abubuwan da yake ba a ce abin har ya zo kusa da maka wata mata shekaran jiya ta fito take cewa ya kamata a buɗe musu gidan giya a maka da madina mace ba ta kai minti talatin tana magana ta ce menene duk wanda zai yi ibada je yi ibada shi wafi maka da madina ba damuwa shi bane abin da za a yi a cikin maka da madina shi ba dan kasar bane wannan kasar su abin hali ya kai haka za a a buɗe gidan giya a maka da madina to kaga duk abin da ake tsoro ke ire-iren ɗan ƙasashen da ba na nan ba da suke zuwa fi ibada ta ce in ka je ka yi ibada ka ba ruwanka da al'amarin da ya shafi ƙasa to matsayin da yanzu aka fara kaiwa ke to kaga sai dai idan damuwa ta dame mu ta yawa tun da kai ba za ka iya canjawa yanzu ba wanda zai tashi ya ce ba zai je canja wannan al'amarin ko a ƙasar saudiya in allah ya sa ka yi ibada ko kai wani azumi ko kai na kulkuli cikin abin da za ka yi na addu'a allah ya yi ma al'ummar musulmi halin da suke ciki irin wannan abin da yake na tashin hankali wallahi duk musulmi mai tsoron Allah in ya ji abin da yake faruwa a ƙasar musulunci hankalin shi ba zai kwanta ba a ce mata yanzu a ce a buɗe gidan giya har mutum ne zai fito ya fada ai ka san wannan ya riga ya tafi ya riga ya tafi to kaga ire-iren waɗannan abubuwan su ake guda kuma ba komai ba ne wasu mutane ne masu mummunan tunani wanda aka same su duk su suke ingiza irin waɗannan abubuwa ila su suka kusanci shugabannin suke da tafili suke da abin nan suke gaggaya musu irin waɗannan abubuwan cewa addinin musulunci a sake shi a yi addinin musulunci mai sassauci ina magana sassauci ta ce a shagiya a maka a ce a yi abu kaza a kawo wannan ina sassauci a ciki ai ba wani magana sassauci haka lallai mutanen suna cikin buƙatar tsananin addu'a kuma wasu suna nan a ƙasar abin yana musu ciwo amma ba yadda za su yi ya za ki ba inda za su ba inda za su haka idan fitina ta fara ba a san karshen ta ba to wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa la unna sunana man qabla daki dake ce sai an dinga bi sai an dinga bi sai an dinga bi wai suna ganin yanzu mutum ya sake yanzu kai kana nan Afirka na san ba wani wanda zai yarda matar shi mumini na kwarai ta fito gashin kawo to su suna ganin wai hakan wayewa ne a can ba inda kai kana ganin can kaje nan ne kulewar addini da ko ba nan ba kulewar addini to kaje ta an ce ba can ga abin da su suke so to a gare ka zo ka zauna a afirka ba idan Allah ya baka dama ka je ka soke farazin ka dawo shikenan kika addu'a ka saboda haka al'umma tana cikin irin wannan hatsarin kuma ba ko bane aiki ne na munafikai shi yasa Allah yake ta jan hankalin me yake nuna ma al'umma cewa kada a riƙi yahudu da nasara abokai da tattace da yahuda wa nasara auliya kuma su daga ƙarshe ƙarshe ma yanzu ana magana wannan abubuwan nan gaba fa abin da za su zo su ce fa shine fa addinin musulunci ma ba dole ba abin abinda za a kai ke ko kuma a ce ma maganar cewa an ce kafiri ba zai shiga maka ba ko ba zai shiga madina ba duk tsauri ne a ɗaga wannan doka duk za a kai ga wannan in dai ana irin wannan tafiya to kaga wannan abin yana bakanta ma musulmi da saboda haka abu ne wanda yake na tashin hankali to Allah yana jan hankalin muminai akan irin wannan kar mutum ya je dinga bibiyar ire-iren wannan abubuwan sai ya fada halakar da irin wannan suka fada su ma munafukan abin da ya kai su suka fada ga halakar kenan sun bi tafarkin irin waɗannan to Allah madaukakin sarki ce ulaika habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda suka aikata haka lallai aikin su duniya da lahira ya lalace ya rushe wa ulaika humul khasiruna kuma lallai waɗannan su ne waɗanda suka yi hasara Allah madaukakin sarki yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa alim wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal muttafikat sai Allah yana jan hankali da al'ummomin da suka gabata shin labarin al'ummomin farko wanda suka saba ma annaba bai zo musu bane ga dai alqur'ani yana karanta kada nufi yanzu irin waɗannan kasashen musuluncin da wannan musulmin suka fada musu ban san qur'ani bane a wannan wajajen ne abubuwan suka faru ai a nan abubuwan suka faru yanzu ga misali kasar dubai don jiya ba haram ba ne a wajensu na za ka je ka ganta tafiya maganan eh, karuwanci ko zinace-zinace wannan abubuwan da ake wallahi baya wata kasar turai abubuwan da ake wajen baya wata kasar turai sai ka ga wanda ya kai makura wajen rashin kunya da lalacewa irin masu shirye-shiryen nan inda suka fi yanzu inda ya fi kulewa mutum ya je a ce ya je shakata shi ne wannan kafa ba ma kasashensu ba abin ya tashi daga cewa koma nan abin ya tashi daga kafirai kuma ya koma kasan mutum wai kuma su suna ganin hakan shi ne burgewa hakan shi ne sakewa to wallahi abin har zai dinga ba mutum tsoro ya dinga ganin anya ƙarshen al'amarin nan ba shi ya zo ba wannan irin alamun ba suna nuna alamun ƙarshen duniya domin dama haka ne addinin musulunci ya fara bako ana ganin shi an zo da bakon abu ya saba ma da mutane to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayudu ghariban kama bada addinin nan sai ya koma ya sake zama bako yanzu mutumin da yake tsanani yake dan ya sallolin shi yake dan kulawa sai a dinga ganin wannan wannan ba daidai yake da mutane bai waye ba kaga addini ya koma ya sake zama bakon abu kenan ya koma ya sake zama bakon abu dama haka ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada to amma babban albishin shine yace fa tuba lil ghuraba kai ɗin da aka ɗauke ka bako din ka tsaya a haka madalla ke cewa wannan tsira ne gare ka da haka mutum ya tsaya akan wannan ya rike ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun mutum ya tsaya akan wannan ko da an zo ana sukanka ana cewa kayi addini kayi tsanani kayi waye ka bar gemu kayi sallah guda biyar a masallaci ka hana ƴaƴanka sa kayan tura kayi waye aje ka rike a haka wannan shine kubutan naka fa tuba lil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake madalla da irin wannan rayuwa a sahabbai ba haka akai ta musu ba saboda haka abin yana bada tsoro kwarai da gaske musamman in ka ga yanayin yadda tsarin duniya yake tafiya sai ga abin yana ba da tsoro Su malamin da yake na tsoron Allah ne malami na Allah na gaskiya sai ga ana ganin shi ba malami mai wayewa ba ne malami mai wayewa shi ne wanda zai tashi ya shiga ana shan giya bai ce komai ba a zo taro a sa shi shi ma ya sha hannu da mata ya ce ai addinin musulunci sauki ne ko wannan shi ne wannan shine ake ganin wani malami mai wayewa a malamin da zai ce kar ai wannan zai a ce shi da wayewa ai waɗannan sai a ce su conservative ne masu tsatsauran ra'ayi sai a ce waɗannan suna da tsananin kishin addini to fa ba komai ake yi ba sai an zo an karkaɗe addinin ma gaba ɗaya abinda ake so ke abinda Allah ya faɗa ne kuma walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta a min millatahum cewa yahudu da nasara duk abin da za ka musu wallahi ba za ka taɓa burge musu ba har sai ka bi tafarkinsu a yanzu ba komai za su ce ba abin da za su ce za su ce wanda ya ga dama a addinin da yake so kenan za a kai matakin da in musulmi Allah ya tsare mu in aka samu wani misali a cikin musulmi ya ce yau misali ya yi rudda to sai an samu masu kare shi za a ce to ai yanci ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canja addini jaje ku kashe shi to sai an zo an kai cewa to ma hukuncin ma ruddan nan da addinin musulunci ya saka ba tsauni abin da za a kai kenan saboda haka abin yana da hatsari kwarai da gaske Allah ya ce labari bai zo musu bane na mutanen annabi nuhu ya suka yi da annabi nuhu me suka ce mishi ce mishi suka yi majnun to yanzu aka ake kiran musulmi masu abu ya ce wannan mahaukata ne ba su da hankali duniya na ci gaba so suna baya kullum abinda za a faɗa ke wa adin haka nan adawa suka gaya ma annabu hudu suka ce ya hudu ma cin sana bi bayyana duk abin da ka zo da shi mu ban ga wani hujja a cikinsa ba kuje wa ma nahnu bi tariki hatina an qaulika kuma ba za mu bar bautan allolin nan ba kenan duk abin da zaka ma bai hude, ba zai bar wannan fitsarin da yake yi ba duk abin da zaka masa dan zai ce shi baka kawo masa abin da ya gamsar da shi ba wa samuda haka nan samuda suka gaya ma annabi salu ta ce kai salu da muna ganin ka mutumin kwarai ne mai hankali amma yanzu ka zo da abin da ba mu san shi ba ya salihu kad kunta zina marjuwan qabla hada hana an na'budu ma ya'budu aba'una yanzu zaka hana mu bauta abin da wai ko a zo a ce nan ko an bashi yanke abin da ya ga dama a rayuwar duniya kuma alhalin mumini ya san cewa Allah bai halicci duniyar nan haka kawai ba kara zure a fahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un mutum yana ganin cewa ba zai koma ga Allah ba ai duk abin da yake da barko yana da karshe kuma duk abin da mutum ya zo ya yi na rayuwa ya san zai je ya samu wani sakamako a gaba yanzu shi ke mutumin da ya shiga makaranta aka tashi makaranta sai kawai rana ɗaya a zo a ce shi ke nan shi ya fita a makarantar <clears throat> ya yi aji shi da aka ce to shi ke nan an sallame ka an gama ba wani sakamako sai mu ya ya shiga shi kenan ya shiga jami'a ya yi shekara hudu ko yana karanta wani zozo shekara biyar da ya gama shi ke nan sai aka zo aka malamai suka ce to shi ke nan mun gama a sauka lafiya haka ake yi ai dole sai an bashi wani abu na sakamako to ashe duniyar nan ma da aka shigo ba tana da sakamako a gaba ai ba wani abin da aka yi shi haka kawai ba wani abin da aka yi shi haka kawai saboda haka Allah ya ce haka nan mutanen annabi Ibrahim su ma haka suka yi wa ashabi Madiyana da mutanen annabi shu'aib sune mutanen madyan wal mu'tafika da mutanen annabi lutu tunda yanzu kaga an halatta auren jinsi ai in kaga an takura kaza. to ta ƙi yadda da irin waɗannan dokokin ne kuma wannan abin an san cewa fa abu ne na ɓarna hatta su kafira a cikinsu akwai wanda suka san cewa ɓarna ne ba na mantawa shugaban ƙasar zimbabwe ga dai kafiri ne bai sujjada ga Allah Robert Mugabe ne yace lokacin da Obama ya ce lallai auren jinsi sai an yadda da shi a Afirka yace to ya yazo sai aure da shi da shi kafiri ne ba ya ce ya zo fi aure da shi shi yana sai haka ya faɗa haka ya faɗa Kafin ne ba yake faɗan bai yadda da wannan ba sai mu ne musulmi za mu yadda da wannan Kafin ne ya ce to in dai ka ce dole sai an yi wannan mun yadda amma kai ka zo na aure ka sai kuma ya zama ya yi laifi to ah, suka ce wato sun fi so su halakar da mutane sai zo ya ce to in yana son ne to shi ya zo su yi auren shi zai aure shi kafiri ne ba to amma yanzu wai sai musulmi ya fito yana kare wannan abu yana ganin yanci ne an shiga haƙƙinsa kuma kamar yadda muke faɗa abubuwa ne masu hatsari yanzu wani abu da ya fito daga shekaran jiya shi ma yana ta yawo a ƙasar bauchi wata ƙaramar yarinya ce ba ina ganin ba ta wuce shekara goma sha biyu ba hmm. wai ta zo wai wasu yara su biyu suna neman ta wai suna neman ta ba karamar yarinya wai sun zo sun yi ƙuri'a ɗayan ya ka da sauran har ana yayata abin a duniya ina iyayensu ina iyayensu suke har an manna hoton yanzu kuma irin duniya abin da take so kenan karka ji mamaki nan gaba a ce za a ɗauke su daga nan ƙasar don nan ƙasar ba za a bar su abin nan exercising abin nan ɗinsu ba ‘yancinsu ba za a kai su ƙasar da za su sake yara ba ƙanana ba zuce duk ba wanda ya shekara goma sha biyar wai yara suka zo suka yi taro aka yi ƙuri'a har sun yi hoto da shi wanda ta zaɓa ɗin ta ce eh, shi ne ya ci ƙuri'a ƴaƴan musulmi ba ƙasar musulmi a ƙasar bauchi suka yi ftk yana nan abin yana ta yawo har bbc an watsa shi yanzu saboda ɓarnaci. saboda yanzu irin wani abu ya kamata a watsa shi kuma yare ya kamata a ce a gidan tv na ƙasa a fage shi ai wannan ba abin ba tarbiya ba ce wannan yana nuna inda al'umma ta kai fa da lalacewa ce ina iyayensu ina al'umma ke masu hani a kan wannan abu to kaga wannan dama a ƙasar turai ba komai ba ne. to abin da ake bi shaka za a yi ta biye biyan su duk abin da suka yi na ɓata sai an samu wanda za su sai dai kawai wanda Allah ya tsare shi muna roƙon Allah ya tsare mu da zuriyar so abin akwai hatsari sosai kuma ya kamata al'ummar musulmi su dinga bibiyan wannan yaran nan mu amana ne fa Allah ya babu kuma sai Allah ya tambaye mu akan wannan amana Allah shi yi ku anfusakum wa ahlikum naran ina iyayen su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to su yahuda ba abin da ya dame su illa al'umma su zama haka idan aka ce yau an hana irin wannan abubuwan su suna ganin an danne ma mutane haji an hana su yancin ma'ana rayuwa to su so suke yanda suka halaka suka zama dabbobi kowa ma ya zama haka akwai abin da ya kai haka lalacewa to wallahi sai mun yi taka tsantsan sai mun kiyaye mutum ya dinga bibiyan iyalinsa ya dinga bibiyar zuriyarsa ya san ƴaƴansa ya san me suke gani baka gida me suke gani a cikin gida kuma abin musiba ne yanzu duk wanda ya samu gida shi kenan ya dan kafa wannan abin ya tafi ya bar iyalinsa bai san me suke kallo ba ya tafi ya bar ƴaƴansa bai san me suke kallo a ciki ba wani ma dan cewa a gaban shi za a kunna abin da yake mara kyau ne ba zai iya hana ba saboda zuciyar ta mutu domin nasiya Allah fa nasiya hula. sun mance da Allah Allah ya mantar da su wani za ka ga da kanshi zai kunna tashar da bata dace ba a gaban 'ya'yansa to ka gaya mai yadda zai hana 'ya'yansa. ga dai inda ake karantarwa nan ba su da iyaka ga tashoshi nan daban-daban kan kunna saudiwan ana ta karanta ƙur'ani ka kunna sunna ana ta karanta hadisi ka kunna sunna tv ana sa malaman nan suna da'awa ga sunan daban-daban tv tili ne al'irshad ne ga ko'ina an ka buɗe wallahi awa 20 da za ka karatu ake wata ta shama ma abin sha'awa za ce masu nan ta iyaka na abu banda ƙur'ani ba abin da ake zaka a 24 wai duk wannan ana ƙoƙarin fa a tun kuɗe waccan barnan ne amma duk da haka wannan dajoshin ba zai sun kuɗe waccan barnan ba a haka za ka ga mutu ya ji ya sai dstv kuma kullum ka dinga biyan kuɗinka kana biyan wuta kati ya ƙare zai sake biya ya yi subscription waɗanda suke na kyautan ba a so saboda duk tashoshin kirki ne a ciki sai wanda suke na banza mu ke sai wuta da kuɗinsa wannan shine babban hatsarin da ake ciki saboda haka lallai akwai kalubale a cikin rayuwar musulmi sosai da irin waɗannan abubuwan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu to Allah madaukakin sarki yace atatum rusuluhum bil bayyinat lalle manzannun su sun zo musu da hujjoji da kuma dalilai waɗanda suke karfafa sai Allah yace fa ma kana Allahu Abin abinda yake na ma'anar zancen shine atatum rusuluhum bil bayyinati fakazzabuhum fa ahlakahum Allah sai suka ƙaryata manzannin sai Allah ya halakar da su to Allah ba zai zalunci kowa ba da haka yanzu ire-iren waɗannan da yanzu wanda suka bar ƴaƴansu nan suka yi wannan abin yau in suka zo da abin da yake na ciki ne ta yi ciki wa zai zarga sai ce Allah ne kaddara a shi wallahi da hannunsa da hannunsa ko kuma ƴaƴan nan suka tashi suka zama wasu fitattun ƴan wasan kwaikwayo ko suka je Kannywood ne ko Nollywood suka zama abin nan sai ce to ai abin ne bayan da za a yi a'a wallahi shi ne sai Allah ya tambaye shi kafin yaran su ɓaci sai da ya bata su Allah ya ce wa mata na lahun ya zlimahum Allah bai zalunta kowa walakin kanu an fusahun ya zlimuna su suka zalunci kawunansu to al'amari ne yanzu yana da hatsari ana cikin wata tsaka mai wuya musamman wanda ya ce zai tsaya ya bauta ma Allah yana cikin tsaka mai wuya kuma zamani ne kamar yadda ya tabbata cikin wasu asar cewa lallai za a zo wani zamani wanda muminin da yake rike da addininsa kamar mutumin da aka ɗaura mishi garwashin wuta ne a cikin tafin hannunsa idan ya haƙura garwashin wutan nan ya ci hannun ya ci hannun ya ƙona zai zo ya ƙone ya yi ruwa ya yi waye ya yi ciwo ya yi waye har ya zo ya bushe yana riƙe da abin nan ɗinsa idan kuma bai yi haƙuri ba yana jin zafin sai ya to ya yadda addininsa to kaga ba kowa bane zai iya juriya yanzu ba kowa bane ta samu shigar wajen wuta ka ce ya a hannu yanki to addinin nan zai kai zamanin da cewa duk wanda yake rike da shi kamar mai rike da garwajin wuta ne to ina tsoron cewa kar ya zama wannan shine lokacin dan fitintunin wannan lokacin sun yawaita musibun sun yi yawa kullun kai kana kokarin kusanta da Allah ana kokarin raba ka da Allah kullum kana kokarin gyara ana kokarin bata ma mutum yana tattalin iyalinsa yana tattalin zuriyarsa yana kokarin gyara su a waje ana ba su tarbiyya mara kyau kai kana tare su wasu suna bata su to abin da ake ciki kenan saboda haka rayuwar tana cikin hatsari sai dai mu koma mu gyara kawunanmu na farko sannan kuma mu mai da al'amarinmu zuwa ga Allah domin duk wanda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ba zai daidaita ba kuma ba zai wulakanta ba kuma Allah madaukakin sarki ce wallabina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lalle wanda suka dage a cikin mu Allah yake sai mun daura su akan tafarkin mu wa inna Allaha la ma'al muhsinina Allah yana tare da masu kyautatawa haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana zuriyar mu Allah ya tsare mana imanin mu waɗannan fitintunu da suke kunnowa ta bangare daban-daban muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu zama cikin kubutattu mu zama cikin waɗanda suke masu tsira ne wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah